zuzzada ta gama karkarar wajen mu in ka dauki daga bakin nan ka tare in ka danza haddasa ya sabuwa wanda ka kace ya dar mu dami an aka sussuka dama nan an samu tiya biyar garai ko ma wane ne na baya shi kalari ba ra abin da yara suka dar ma dami shida jiya da na je da murice dami tara na iske kuma daman nan tara tsakani na da Allah ba wanda za ta tiya uku mayar da murtani kenan da na gambo mai zomaye manomi a karkarar age ya yi inda ya bayyana yanda zuzuɗa ta mashi ɓanna a zangarnun hatsin gonarsa tun tsakiyar watan ogista ne ma'aikatar gidan gona ta sanar da labarin bullowar wannan zuzudar a cewar adamu shugaban ma'aikatar kare albarkatun gona banar mai yawa ce mun tantance hekoki dubu ɗari hudu da abin ya shafa mun kare eka wajen dubu ɗari biyar da sittin bai daɗe ba mun yi tantancewa daga cibiyar jiha ta noma da suka yi rangadi a yankin age tesawa mayayi da gidan rumshi sun tantance ɓanna da ya kai kai kusan kashi 56 cikin 100 akan abin da ya shafi barna. Rabiu wani manomi ne shi kam ya dau daddatse karan hatsin nasa duka ganin kariyar da ya yi ga al'amarin. ina da wata gona da na je na ce a kashe karan sai aka ce a'a an ma a dan ebe abin da ke da kwai nasa aka je aka dan ta da ya kai kama eka biyu haka aka cike a koda aka auna aka samu tiya takwas da ni ta kai aje a kashe karan. a faɗar musa ture na ma'aikatar lissafin al'amura a harabar gidan gona na jihar tuni mahukunta sun fasalta matakan kai ɗauki domin tunkarar gibin abincin da zai iya afkuwa. Tuni mun tantance garuruwa da abin ya shafa da al'umma kuma mafitar da muke hange tuni mun yi takarda mun mika ga hukumomin shaha da na ƙasa. Mun baiwa gwamnati shawara da zarar an fita kaka a fara tallafawa yankunan da kakar ba ta yi kyau. A cewar ma'aikatar kare albarkatun gona Nawar da aka yi ga girkin Brakon ƙwarin nan mai cin zuzuɗa rashin samunsa da wuri shine ya haddasa buɗin ɓannar da ta yawa ga albarkatun noma.